ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله إن نراك من المحسنين sai suka saka shi a kurkuku kuma wasu samari biyu ma suka shiga kurkukun tare da shi ɗayansu sai ya ce wa annabi yusuf lalle na yi mafarki na ganni ina tatsa inabi don ya zama giya ɗayan kuma ya ce ni kuwa na ganni ne ina ɗauke da gurasa a kaina tsuntsaye suna ci daga cikinta ya kai yusuf ka ba mu labarin fassarar abin da muka gani domin muna ganin kai kana cikin masu nagarta